Masu raro barkanmu da wannan la'asariya suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis tara ga watan Yuli shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. Annobar coronavirus ta cimma wani zango na tarihi ta yadda waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar suka kai miliyan sha biyu bisa ga alkalman wani shirin jami'ar Johns Hopkins da ke bin diddigi game da cutar ta yanar gizo. an kama tsohon gwamnan jihar chihuahua da ke arewacin mexico cesar duarte wanda ake nema tun sama da shekaru biyu da suka gabata a dangane da zargin laifin cin hanci da rashawa a amurka a yau alhamis ne ake sa ran cewa kotun kolin amurka za ta bayyana matsayi na karshe akan abubuwan da ke gabanta na wannan wa'adin inda hankali ya karkata kan wasu manyan shari'u uku da suka hada da bukatun tattara bayanan harajin shugaba donald trump da sauran takaddun kuɗi kanin labaran kenan aka saurara cikin shirin za ku ji cewa wata satar baki ta barke tsakanin sojojin najeriya da 'yan kungiyar boko haram haka kuma za ku ji cewa jami'an hukumar sibil da kan sun kama shugaban 'yan jagaliyar matasan nan da ake kira 'yan shila muna kuma tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda aisha sule ta shirya kuma za ta gabatar mana sai kuma wasu ra'ayi da kuma su kuke aiko mana ta imel amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. filo a takaice. annobar coronavirus ta cimma wani zango na tarihi ta yadda waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar suka kai miliyan sha biyu bisa ga alkaluman wani shirin jami'ar johns hopkins da ke bin diddigi game da cutar ta yanar gizo amurka ce take kan gaba a duniya da yawan waɗanda aka tabbatar sun kamu da covid-19 mutum miliyan 354,695 wato kashi uku cikin ɗari na yawan waɗanda suka kamu da cutar a faɗin duniya wanda ya haɗa da sabbin kamuwa sama da dubu a jiya laraba wanda shine adadi mafi yawa na masu kamuwa da cutar a wuni guda tun somawar annobar. akalla jihohi biyar da suka hada da california texas tennessee west virginia da utah sun bayyana sabbin alkaliman masu kamuwar cutar jiya laraba yayin da wasu jihohin da dama suka bayyana adadin sabbin kamuwa da cutar mai yawa cikin kwanaki bakwai fiye a arizona california florida da texas sun yi gargadi cewa sashen gobe da nisa a asibitoci a fadin jihohin sun cika ko kuma sun kusan cika an kama tsohon gwamnan jihar chihuahua da ke arewacin mexico cesar duarte wanda ake nema tun sama da shekaru biyu da laifin cin hanci da rashawa a amurka ofishin mai gabatar da karar jihar mexico ne ya bayyana cewa jami'an 'yan sandan amurka ne suka kama duarte a miyar mai jiya laraba kana an fara shirin gurfanar da shi ana zargin duarte wanda ya shugabanci jihar arewaci da ke kan iyaka daga shekara ta 2010 zuwa shekara ta 2016 da laifin barnatar da akalla dalar amurka miliyan miliyan 52 na dukiyar al'umma. kafin aisha ta sake kawo mana wasu karin labaran za mu leƙa najeriya inda baya ga fafatawar da suke a filin daga yanzu wata cacar baki ce ta barke tsakanin mayakan boko haram da sojojin najeriya kan ainihin yawan asarar da aka yi a sassan jihar borno daga maiduguri hassan mai na kaina ya haɗo mana da wannan rahoton mayakan na iswap sun wallafa a shafinsu na yanar gizo cewar a wani harin kwanton bauna da suka kai wa dakarun Najeriya a kusa da bulabulin a kan hanyar Maiduguri zuwa Damboa. Sun kashe kimanin sojojin Najeriya guda arba'in, sannan suka yi awon gaba da motocinsu guda biyar. ISWAP kazalika ta kuma wallafa bayanin cewar mayakanta sun kai ƙarin wasu hare-hare a kaddamari da kuma gubiyo, inda ta ce ta kashe ƙarin wasu sojojin. Amma cikin sanarwar da ta fitar, hedikwatar tsaron najeriya ta ce sojoji biyu ne suka rasu akan hanyar maiduguri zuwa dumbuwan sanarwar wacce jami'in samar da bayanai a hedikwatar tsaron najeriya major general john enance ya sanya wa hannu ya ce dakarun kai farmaki na operation kantana jimlan da ke karkashin rundunar operation lafiya dole da mayakan boko haram suka yi wa kwantan bauna sun ƙara nuna wani halin gurzantaka inda suka kashe 'yan ta'addan Boko Haram kimanin goma sha bakwai a kan hanyar Maiduguri zuwa Dambuwan bayan wani musayar wuta da ya biyo bayan kwantan faunar da 'yan Boko Haram ɗin suka yi wa sojojin. A cikin wata sanarwa ta daban, General Inance ya ce a harin da 'yan Boko Haram suka kai a Gobiyo, dakarun Najeriya na sama da kuma na ƙasa sun yi ruwan wuta akan 'yan ta'addan inda suka kashe da dama daga cikinsu. Kazalika sun kuma kwato su daga cikin motocin yakin 'yan ta'adan da kuma manyan bindigogi. Duba da samun alƙaluma mabambanta daga ɓangarorin biyu. Na tuntuɓi mai bincike kan ƙungiyar ta Boko Haram Dr. Kabiru Adamu. ko ta yaya suke kallon wannan cece kuce tsakanin bangarorin biyu? To a zahiri muna da tabbacin cewa an kai wayannan hare-hare a kaddamari da hanya tsakanin Maiduguri da Dambuwa da wayan wurare ma arewacin jihar Borno. Abin da ke da wuya a irin wannan yanayi shine tabbatar da ainihin mutum nawa ne suka mutu daga kowane bangare irin wayannan hare-haren sun auku kuma an samu rasuwar daga kowane bangare bangaren sojoji da kuma bangaren su wayannan 'yan ta'adda to amma samun wata kafa mai zaman kanta da su kansu ma kungiyoyin su tabbatar da mutum nawa ne suka kashe zai wuya yanayi ne na yaki kuma babu wanda za a ce ya yi gallaba a kan ɗaya. amma kan mun ga gawawwaki na sojoji wayanda kuma suna da ɗan yawa amma cewa an ya ya kai arba'in na gani akwai propaganda a ciki. Tsohon Hafsa a rundunar sojojin Najeriya, Win Commander Musa Isa Salman ya ce ko da ke yaƙi abu ne mai cike da farfaganda, to amma in an yi ta ɓarawo yana da kyau a yi ta mabi sawu. diya da dai aka faɗi ko namban da sauransu na farko hare-haren nan sun yi yawa. Hare-haren nan sun kai matsayin da za a ce saboda yau ka je an kai hari can gobe an kai hari can a ce dai an kai harin kuma an sake kaiwa wani gobe an KGB da sauransu sai kasance to wannan al'amari ne da ke dole ta damu kowa da mai hankali. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. gai da Hassan mai na kai har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha dauke da karin wasu labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da maraici. Ga cikakkun labaran duniya. annobar coronavirus ta cimma wani zango na tarihi ta yadda waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar suka kai miliyan sha biyu bisa ga alkaliman wani shirin jami'ar johns hopkins da ke bin diddigi game da cutar ta yanar gizo amurka ce take kan gaba a duniya da yawan waɗanda aka tabbatar sun kamu da covid-19 mutum miliyan uku da da biyar wato kashi uku cikin ɗari na yawan waɗanda suka kamu da cutar a faɗin duniya wanda ya hada da sabbin kamuwa sama da dubu sittin a jiya laraba wanda shine adadi mafi yawa na masu kamuwa da cutar a wuni guda tun somawar annobar akalla jihohi biyar da suka hada da california texas tennessee west virginia da utah sun bayyana sabbin alkaliman masu kamuwar cutar jiya laraba yayin da wasu jihohin da dama suka bayyana adadin sabbin kamuwa da cutar mai yawa cikin kwanaki bakwai jami'an lafiya a arizona california florida da texas sun yi gargaɗi cewa sashen gobe da nisa a asibitoci a fadin jihohin sun cika ko kuma sun kusan cika a wani bangaren kuma mazauna birnin australia na biyu a girma wato melbourne sun shiga kullum mako shida da ya fara tun tsakar daren jiya laraba a dalilin hauhawar sabbin kamuwa da cutar covid-19 an baiwa mazauna birnin umarnin zama a gida in banda masu zuwa makaranta aiki asibiti ko kuma masu zuwa cefanen kayan abinci tuni jami'ai suka sanya dokar zama a gida a unguwanni akalla talatin kana an sanya takunkumin kulle a wasu gidajen haya tara inda sama da mutane dubu uku ke zaune wanda aka gano mutum ashirin da uku dauke da cutar covid-19 tsakanin gidaje sha biyu an kama tsohon gwamnan jihar chihuahua da ke arewacin mexico cesar duarte wanda ake nema tun sama da shekaru biyu da suka gabata dangane da zargin laifin cin hanci da rashawa a amurka ofishin mai gabatar da karar jihar mexico ne ya bayyana cewa jami'an 'yan sandan amurka ne suka kama duarte a miyar mai jiya laraba an fara shirin gurfanar da shi ana zargin duarte wanda ya shugabanci jihar arewaci da ke kan iyaka daga shekara ta 2010 zuwa shekara ta 2016 da laifin barnatar salwantar da akalla dalar amurka miliyan 52 na dukiyar al'umma ana sa ran za a gurbanar da tsohon gwamnan a wani babban kotun ƙasa da ke miami ranar asabar a kan zargin da ake masa a mexico durate na daga cikin dozinan tsaffin jami'an Mexico da aka kama bisa zargin cin hanci da rashawa. Kana shine na farko da ya shiga hannu tun lokacin da shugaba Andres Martinez Lopez Obrado ya dale kan mulki a shekarar 2018. bayan yin alkawarin yaƙi da cin hanci da rashawa a lokacin gangamin neman zaɓe. jami'ai a najeriya sun ce yanzu akwai jiragen cikin gida da ke safara bayan sassauta matakan kariya da aka yi don dakile yaduwar coronavirus a kasar an buɗe filayen jiragen saman birnin tarayyar najeriya abuja da na jihar lagos kuma suka fara gudanar da zirga-zirga a jiya laraba cikin mako guda bude filayen jirgin zai farfado da tattalin arzikin kasa mafi girma a afirka na tare da sharruɗa da suka hada da gwajin zafin jikin matafiya da kuma ba da tazara tsakanin su wani matafiyi daniel ogbalan ya yi murna da waɗannan tsare-tsare da aka samar yana da kyau idan ka iso za a fara tsaftace kayan ka sai ka wanke hannunka ka goge sannan ka je ka bi hakan ya yi kyau ya ce ya ƙara da cewa ba da tazarar na da kyau saka takunkumin rufe hanci da baki ya yi daidai komai ya yi kyau wata jami'ar filin jirgin na najeriya ta yi kira ga al'umma su bi dokokin da aka shimfiɗa wanda ta ce gwamnati ba don ta wahalar da mutane ta yi hakan ba ko kuma don ta ɓata musu lokaci ba domin ta samar da kyakkyawan yanayi ne Najeriya ta sassauta kullum ne sannu a hankali a 'yan kwanakin nan inda aka fara tafiye-tafiye tsakanin jihohi. Ya zuwa yanzu kasar na da waɗanda aka tabbatar suna da COVID-19 mutum sama da dubu talatin da waɗanda suka mutu 684. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin jami'an hukumar civil defense jihar wato shiyar jihar adamawa sun kama shugaban 'yan jigaliyar matasan nan da ake kira 'yan shila ibrahim abdulaziz gare ka yanzu haka dai matsalar 'yan jagaliya na 'yan shila na ko cikin matsalolin tsaro da ke addaba al'ummar jihar adamawa inda ko sukan kwace wayar hannu ko jaka da kuma yi wa mata fade inda a wasu lokutan 'yan jagaliyan kamma ma raunata wanda suka kai wa hari da kuma kisa kamar yadda ya faru a farkon makon nan a fadar jiha bincike ma na nuna da cewa yan shilan wanda akasarin su matasa ne da ba su wuce shekaru goma sha hudu zuwa ashirin da biyar ba kamma saje ne da sunan sana'ar keke na napep ko kuma su boye a bakin hanya domin kwace malama saira na cikin waɗanda suka fana tarkon waɗannan yan shila. sau biyu suka tare ni na fari ba su yi nasara ba muka yi na iya kokari na na kwaci na kuma ba su samu sun karbi wayan salulan tawa ba sai dai zuwan su na biyu din sun sace ni ina zanne ina jiran eh, motan ofis zai zo dauke ni karfe shida ya wuce da kwata na safe na ga mutum yana zo da gudu sammani na zai wuce ne ciki ya bada sako a cikin gidanmu sannan su da suke cikin keke ni na dauka fasinja ne zai bada sako ya wuce ba abin da zan ci kawai sai sara a wuya na tashi zan gudu ya sake zai kawo sara na tare da hannuna na dama sai addan ya same ni a hannun a yasan daman karamin yasa na dama din har yasan ya kare din na samu rauni a wuya na to sai dai kuma yayin da waɗannan matasa ke ma a dabar jama'a ita kuwa ta bangaren rundunar tsaron farin ta civil defense a jihar adamawa tuni ko ta yankuro domin fuskantar lamarin inda rundunar ta samu nasarar cakke wasu kasurguman inshila alhaji nuruddin abdullahi da ke zama kwamandan rundunar ta civil defense a jihar adamawa ya ko bayyana irin nasarar da suka samu a yanzu michael linus wanda yake ana kiran shi da muda shi da wani muhammad ibrahim da mustapha to waɗannan suna abin nan a sel namu kuma mun rike su don saboda na hukuka da yawa da suka aikata ah, misali kamar shi da mu da dinnan wato shi mutum ne wanda yake yana ah, aikin shila eh, suna kwace wayoyin mutane suna sare-saren mutane sannan gurin kuma yana kawo kananan yara yana saka su cikin irin wannan abin da ta in ma suka ƙi yin abin da ya so yana ba su kashi saboda haka yana ɗaya daga cikin wannan da suke kawo aikin shi da adamawa saboda haka yana nan mun cafke shi kuma in Allah da za a yi abin da ya kamata. Sautari dai akan ma zargi iyaye da suka ce wajen ba da kyakkyawar tarbiyya ga yayansu batun da ko malama binta khalid na kungiyar alliance for youth awareness wato afiya ke maganin fa dole ne a tashi tsaye abin da ya shafi wannan al'amari kusan mun daina ma bacci ido biyu misali a cikin maganin jamaica inda wannan al'amari ya yi kakakutu kamar iri na da ya zama muna aiki babu dare babu rana wurin canza wa'innan mutane ko wa'innan matasa da suka samu kansu a cikin irin wa'innan yanayi na shaye-shaye da bangar siyasa da dai abubuwan da ba su dace da tsarin rayuwar a dan adam ba kusan mu ya faɗa ga mana hankali a sauran yara da basu samu kansu a cikin harkar ta'addanci ba suna da saukin ka jawo su ka raba su da harkar shaye-shayen amma waɗanda suka riga da suka shiga harkar ta'addanci suna da wuyan sha'ani suna da wuyan su saurare ka yana ɗaukar lokaci mai tsawo kafin su dawo zuwa gari malama binta khalid kenan na kungiyar alliance for youth awareness kuma koma da menene in iya magana kan ce wai zama lafiya ya fi zama dan sarki ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga Yola a Najeriya. A gai da Ibrahim Abdulaziz wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato hausa da ko kuma sashin hausa da hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule ya dauke da shirin. Amin, cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon za mu ɗora ne akan batun da muka ɗauko na fyaɗe yadda yake shafar lafiyar wanda aka yi wa inda kuka ji a makon da ya gabata irin illata rayuwar waɗanda aka yi wa ta lafiyar jikinsu da kuma kwakwalwa a tattaunawar da muka yi da malama saratu garba abdullahi ta jami'ar bayero wanda yanzu haka take nan amurka take karatun digirgir a fannin jinya wato nursing mun kwana ne a makon jiya inda na tambaye ta akan irin aiki da ake wa wanda aka yi wa fyaɗe idan an kai su asibiti. Um, dokar aikin ba ta yadda a rika faɗar mai kenan ba to abin da zan iya cewa kawai shine idan allah misali aka yi wa yarinya fyaɗe har ya kasance maybe ta samu matsala ta e, yoyon fitsari a ko kuma maybe dubarta ta samu matsala to aikin da za a yi shine dole sai an yi aiki an rufe wajen inda yake yoyon fitsarin nan ko kuma an yi aiki an rufe wajen abin da yake dubura din nan sannan shine za ta iya samun lafiya kamar yadda na gaya maki a baya wa'in sukan iya samun lafiya a ce su warke gaba ki ɗaya wayansu kuma yakan iya kasancewa sun ma ɗauki rashin lafiyar da baki ɗaya sun tafi da ita har ƙarshen rayuwarsu saboda mai saboda an riga an masu damejin da ba za a iya gyara shi ba. yanayi na karuwar wannan annoba za a ce ta fyaɗe wani irin shawarwari za a ba wa iyaye domin su hankalta to shawarar da zan ba wa iyaye shine ya kamata su iyaye su sani cewa 'ya'yansu amana ne a gare su sannan kuma hakkin kiyayewa da kula da 'ya'yansu a kansu yake yana daga cikin abubuwan da suka sa yawaitar fyaɗe a cikin yankunan mu yanzu yanda iyaye suke wa 'ya'yansu rikon sakainar kashi misali iyaye ba sa jin 'ya'yansu a jiki ba sa matso da su kusa da su su nuna masa cewa idan akwai wani abu wanda ya kamata su sani su zo su sanar da su yawanci za ki ga iyaye ba sa ba a 'ya'yansu dama su zauna da su su kawo musu korafi su fahimce su da sauransu to lalle ya kamata iyaye mu farka mu gane cewa akwai abubuwan da zai sa cewa idan muka tabbatar da shi za a samu matukar raguwa ta yawaita wannan fyaɗe. misali yawanci shi mai yin fyaɗe baya iya samun sa'a a lokacin farko sai ya gwada ya gwada har lokacin da zai samu sa'a yayi to iyaye za su iya jin 'ya'yansu a jiki yara maza da yara mata su sanar da su cewa to idan kuka ga abu kaza to ku zo ku faɗa min ko kuma idan aka taɓa ku a waje kaza ku sani cewa ba taɓawa ce mai kyau ba to a nuna masa cewa ga abubuwan da ya kamata su sani game da abin da ya shafi fyaɗen sannan kuma a nuna masa cewa iyayensu su zama garkuwa a gare su su zama kamar wata mafaka a gare su ko da wani al'amari ya faru da su za su iya zuwa su tunkari iyayensu sannan kuma abin da zai ƙara taimakawa wajen raguwar fyaɗe ɗin nan shine yawanci za ki ga idan an yi fyaɗe iyaye za su ce a ɓoye maganar a rufe asiri saboda abin da mutane za su ce a'a saboda maybe dan uwa ne na jiki yayi wannan fyaɗe da sauransu to matukar ana yin haka masu yin fyaɗe ba za su daina ba dole ne iyaye su fito su nuna cewa suna son 'ya'yansu kuma 'ya'yansu hakkinsu ne su nema masa hakkinsu in ya kama a je a yi shari'a duk inda za a je a yi shari'a a je a yi shari'a domin a kwato wa yaran nan hakkinsu to ina ganin idan an yi wannan zai rage raguwar aukuwar fyaɗen abu kuma na gaba wanda shine yake da muhimmanci shine idan har ya kasance an saka tsatsauran mataki a kan masu yin fyaɗen nan sannan idan an kama mutum an tabbatar ya aikata a tabbatar an hukunta shi wannan hukunci mai tsauran matakin sannan kuma a yayata wa duniya cewa ga hukuncin da aka yi masa to wannan zai iya sa wanda yake da niyyar yi ko kuma wanda yake da tunanin zai iya yi dan ya rage don gaskiya yau rashin hukunta sun da rashin samun wani tsauran mataki a kai yawanci shine yake jawowa yawaitar abubuwan. To Hajiya na kai ki ga dare bari in karkare da tambayar um, su masu yin fyaɗen na masu aikata wayannan laifukan. Akwai wani bincike da ya nuna suna da lafiyar kwakwalwa ko kuma rashin lafiyar kwakwalwa? ko kuma ya abin yake. Domin abin da suke aikatawa kamar hankali ba zai ɗauka ba ne. To gaskiya dai yawancin waɗanda suke yin a aikata wannan laifin na faɗi an tabbatar cewa mutane ne wanda suke lafiyayyu suna cikin yanayi na lafiya ma'ana mutane ne ma wanda an san su a gari suna ma'amala ta yau da kullum so maybe ba za a san cewa ga halin su ba har sai sun yi fyaɗen ne za a san cewa ga halin da suke ciki. sana ta wai ba su da lafiyar kwakwalwa ko kuma ba a hecin suke ke ba wannan duk gaskiya ba haka bane ba yawanci za ki ga mutane ne waɗanda suna cikin hayyacinsu suke yi yawanci dai abinda muka sani idan an kama su an ritsa su aka tambaye su to me dalilin da suka yi haka za su ce sharrin shedan ne za su ce laifin shedan ne kawai shine amma kuma ba za a tabbatar da misali in muka ce za mu bi ta harka ta lafiya da bincike ba za mu tabbatar da cewa mutum yana da lafiya kwakwalwa ko ba shi da ita ba har sai an kai shi an bincike an gane cewa ba shi da lafiyar kwakwalwa amma bisa mu dai abin da ya bayyana a gare mu duk yawancin wanda suke aikata wannan abin lafiyar su kalau kuma mutane ne wanda suke yawancin su wayansu ba suna suna da iyali suna rayuwa a cikin iyalinsu rayuwa ta yau da gobe ba tare da wata matsala ba ba tare da wani damuwa ba a cikin al'umma to kin ga kenan mutumin da yake rayuwa a normal rayuwa a cikin iyalinsa a cikin al'umma a cikin anguwansa da sauransu dan ya zo ya yi fyaɗe ba za mu ce wannan ya yi ne saboda rashin um, lafiyar kwakwalwa ko wani abu ba wannan shine magana. irin gudumawa al'umma ya kamata su bayar saboda kare lafiyan 'ya'yanmu misali 'ya'yan musamman ma 'ya'yanmu mata da ma mata baki ɗaya domin kamar su suka fi shiga hatsari a wannan yanayi kullum sai an samu um, rahoton an yi wa ko da safen nan ma kafin uh, na gama haɗa shirin nan ma sai da na karanta wani rahoto na wata mata da ta ɗau abin hawa ta haya za ta je uh, dubiya mai babur ɗin ya tsaye da babur ɗin shi a daji ya shiga da ita inda babu kowa ya ce lalle sai ya mata fyaɗe Um, sai ya yi lalata da ita to duk mata kenan na cikin hatsari to wani irin guduma al'umma ya kamata mu bayar to lalle wannan abu ne wanda ya kamata ya kamata a ce mu tashi mu yi hoɓɓasa mu ga cewa mu a mu na 'yan adam mu a matsayinmu kuma na 'yan ƙasa 'yan najeriya 'yan arewa masu hankali masu tunani me ya kamata a ce mun yi mun kawo ƙarshen wannan abin saboda haka wannan ina tunanin wani wani nauyi ne da yake kaina da yake kan kowa a matsayinsa na ɗan ƙasa ya ga cewa ya yi ba da gudunmawarsa ta iya inda zai iya domin ganin an kawo wannan al'amari kama daga kaiwa rahoto ne in kaga ga kaman akwai wani abu na alamun za a yi fyaɗen ko kuma a ka fuskanci cewa akwai wani abu na rashin gaskiya game da wani a'a ko kuma dai yaya an yi fyaɗen ne tunda yawanci za mu ga cewa idan an yi fyaɗen ma za ki ga yawanci ana ƙoƙarin a danne hakkin waɗanda aka yi fyaɗen ta ganin cewa ba wacce shari'a ba za ta iya ɗaukan mataki akan wanda ya ba ko da an kama shi matsalar kuma wani lokacin saboda yawan yanda al'umma ke kallon wa'anda aka yi wa fyaɗen ne yanzu misali al'ummar mu idan aka yi wa mutum fyaɗe ba za a ga cewa wannan an zalunce shi bari a je a sama mar hakkinsa ba a'a al'ummar mu sai suke ganin kaman ai laifin mutumin nan ne wanda aka yi wa fyaɗen saboda haka kun ga kenan abin ya zama kaman biyu akan mutum ga laifin an zalunce shi an keta mar hakkinsa ga kuma laifin jama'a suna ganin cewa wannan abu ne wanda shi ya jawo wa kansa har ma bai cancanci a tausaya masa ba to wannan gaskiya abu ne wanda ya kamata a ce a dukan mu 'yan ƙasa mu gane cewa fyaɗen nan yau idan an yi wa 'yar wani gobe zai iya kawowa kanka to abu ne wanda kenan in har ba mu yi sa hannu ga baki ɗaya an yaƙe shi ba muna ji muna gani zai zo bakin ɗakin mu inda muke don haka dole ne da 'yan ƙasa da gwamnati da masu mulki da malamanmu da sarakunanmu da kowa da kowa da yake ganin zai iya ba da gudunmawa ya yi ƙoƙari ya ba da gudunmawa ya ga cewa an magance wannan abin domin magantar wannan abin shine zaman lafiyar mu a al'umma. Masauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin lafiya uwar jiki na wannan makon. Muna fata za a tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin ni ce Aisha Sule. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya. gai da aishatu yanzu kuma sai wasu daga cikin saƙon da ku masu raro kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakon na farko ya fito daga Abubakar Kawo girgiyar ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Ya ce masu aikata fyaɗe ba ruwansu da fitar da tsirancin mace ko rashin fitar da tsirancin ta halin su ne haka. Muddin suka tashi aikatawa ko ta halin kaka sai sun yi. Saboda haka bai kamata a ɗauki shigar mata a matsayin hujjare musu fyaɗe ba. Don haka muna kira ga hukumomi a Najeriya su yi waiwai kan dokokin hukunta masu fyaɗe domin daidaita su da wannan zamani. sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga gazali kabir lolo daga kasar saudiya ya ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka ya ce ina so ku bani dama in yi kira ga hukumomi musamman na najeriya da niger da cewa yanzu fa allah ya kama lokacin damana ya kamata su ɗauki matakai ko da ko na ba sani ba sabo ne akan garuruwa ko anguwannin da aka san za su iya fuskantar ambaliyar ruwa domin ko an ce rigakafi ya fi magani sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga ado salati goma ga annabi rejau ya ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka ya ce dan allah ku isar mini da sakon ta'aziyata ga yan uwa da iyalan sojojin da mayakan boko haram suka kashe a maiduguri su kuma sojojin da suka rasa rayukansu ta hanyar nema wa ƙasar mu ci gaba ina addu'ar allah ya shi kansu da rahama allah ya sa aljanna firdaus ce makomarsu mu kuma da ke raye dan tamu ta zo allah ya sa mu cika da imani sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rejau ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Ya ce hakika rasuwar Firaministan Ministan Ivory Coast bayan halarci tare majalisar zartawa wani babban darasin koyo ne ga shugabanninmu da ke akan mulki a yanzu ya kamata su zamo masu kyautatawa talakawansu. Domin mutuwa, domin mutuwa na iya kwankwasa musu kofa a kowane lokaci. Allah shi kansa da rahama. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Profesor Filo a takaice. Annoban coronavirus ta cimma wani zango na tarihi ta yadda waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar suka kai miliyan sha biyu bisa ga alkaliman wani shirin jami'ar Johns Hopkins da ke bin diddigi game da cutar ta yanar gizo. Amurka ce take kan gaba a duniya da yawan waɗanda aka tabbatar sun kamu da COVID-19 mutum miliyan uku da dubu hamsin da hudu da ɗari shida da casa'in da biyar wato kashi uku cikin ɗari na yawan waɗanda suka kamu da cutar a faɗin duniya wanda ya haɗa da sabbin kamuwa sama da dubu sittin a ce laraba wanda shine adadi mafi yawa na masu kamuwa da cutar a wuni guda tun somawar annobar. akalla jihohi biyar da suka hada da california texas tennessee west virginia da utah sun bayyana sabbin alkaliman masu kamuwar cutar jiya laraba yayin da wasu jihohin da dama suka bayyana adadin sabbin kamuwa da cutar mai yawa cikin kwanaki bakwai jami'an lafiya a arizona california florida da texas sun yi gargadi cewa sashen gobe da nisa a asibitoci a fadin jihohin sun cika ko kuma sun kusan cika an kama tsohon gwamnan jihar chihuahua da ke arewacin mexico cesar duarte wanda ake nema tun sama da shekaru biyu da suka gabata dangane da zargin laifin cin hanci da rashawa a amurka ofishin mai gabatar da karar jihar mexico ne ya bayyana cewa masu raro ana miki ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma a shirin mu na dare da misalin karfe tal da rabi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin za kuma a yi shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ku kuma sauran shirye mu da suka gabata ta adireshinmu na voa hausa da kam da ma shafinmu na facebook yanzu a madadin aisha ma'azu da ta na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni sarfil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum